Assalamu alaikum masu sauraron sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon labarinmu, wanda za mu fara gabatar muku da shi mai suna Maraici, wanda marubuciya Zainab Nasir Sarki ta rubuta muku shi, wacce aka fi sani da zinasa, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Hadari ne ya haɗo garin gaba ɗaya duhu, ga iska mai ƙarfi ana ta faman yi. Mutane sai faman sauri suke kan ruwa ya iske su, wasu suna gudu wasu na haɗa kaya. Sai faman buga ƙofofin gidajen iskar, iskar ake yi. Wani gida na hango, gidan babba ne ba laifi ƙofar gidan shafe yake da siminti sai ƙofa mai ɗan faɗi irin gidan nan ne da sai kin wuce soro tukun za ki shiga cikin gidan. Tsakar gidan babba ne sai ɗakuna guda huɗu a cikinsa sai kicin da ban ɗaki. Sai kuma wani ɗaki a hanyar fita daga gidan wato daga cikin soron. An malale tsakar gidan da siminti shi ma sai rijiya daga can nesa, kowane ɗaki ciki da rumfa ne. Sakan sakamakon iskar da ake yi ne gidan babu kowa a cikinsa da alama duk suna cikin ɗaki. Ɗakin farko na leƙa, zaune cikin balon na hango wata 'yar yarinya saman kujera ta takure da alama sanyi take ji kyakkyawa ce. Tana da gashi amma fatar da cikinta ba fara ba ce sai dai a kira ta da chocolate. Sanye take da riga fara mai hannun singlet da chain a wuyanta. sai kuma wata 'yar ƙarama a kwance a kan ɗayar kujerar da alama bacci take yi. Shekarun da ba za su haura uku ba, ita kuma ta farkon nata shekarun ba za su gaza goma zuwa sha ɗaya ba. Cikin ɗakin na shiga wata mata na gani wadda shekarunta ba za su gaza talatin ba, kyakkyawa faratas ɗauke take da tsohon ciki haihuwa ko yau ko gobe. Tsaye take jikin wardrobe da alama kaya za ta ɗauka. Fitowa ta yi falon ta zauna kan ɗaya daga cikin kujerun. Na ruwa ya sauka ba tsayawa sosai ake yin ruwan tare da walƙiya. Safna Matar ta fita tana kallon 'yar ta da ke zaune saman kujera. Ta so ki amshi wannan rigar ki sanya tunda na ga kamar garin ya fara ɗaukar sanyi. Kuma ki ɗauki hular ki sanya ba kya son zama da ɗan kwali ko kaɗan. Miƙewa ta yi tare da ƙarasowa wajen matar amsar rigar ta tare da juyawa za ta koma ta zauna. Riƙo hannunta matar ta tare da faɗin menene kuma safuna? hawaye ne suka fara kuncin ta kanta a ƙasa ta ma kasa kallon matar hannunta ta sanya ta goge hawayen tare da faɗin mama cikin muryarta mai sanyi safiya ce ta kwashe min littattafai na gaba ɗaya wai ba zan yi karatu ba ta zubar min da su akan hanya da za mu dawo daga makaranta don kar na yi fas a exam na wuce ta amma me yasa ba ki gaya min batun ɗazun cewa ta yi in na faɗa gobe sai ta taru da friend ɗinta sun yi min duka haba safna duk da na san safiya yaya rikici bai kamata ki tsaya kina yi mata kuka ba gaba ɗaya wannan muskilancin naki haushi yake bani wallahi kuma kin san halin su sarai to wallahi ki kiyaye ni na rasa wata irin jaraba ce wannan wallahi na gaji hakuri ya kare ina dalili kwara ma na yi na haihu na bar gidan nan kullum ni da yara na ba mu da zaman lafiya bara ɗan asabe ya shigo na gaya masa ya ɗau mataki Wuce ki sanya rigar ki alwala an kusa sallar magriba. Rigar hannunta ta shiga sawa a hankali ta bude idanunta tare da miƙewa zaune. Karab idanunta suka sauka kan safuna da ke tsaye tana saka riga. Ya safuna, ina su ɗina da kika ce za ki soyo min a makarantar ku. Kai shahida, daga tashin ki, ki bari mana ki ci abinci. Kanta ta makale jikin ta alamun a'a. Kinga, ƙarasa saka rigar ki ɗauko mata in dai kin siyo mata. don ke san halin wannan yarinyar da shegen taurin kai ki ɗauko mata dan yanzu abincin ma sai ta ce ba za ta ci ba ɗaki ta nufa ta ɗauko mata tare da miƙa mata amsa ta ta duba tare da cilli da ita ta huntsula kan ta kan kujerar ta fara kuka maman ta ta ce to uwar rigima menene kuma ba ga alewar nan ba mama wallahi ɗan tsinken jikinta ne ya fita shine ita wai ba za ta wai ba za ta sha ba kin ga shahida shahida ta taso kin ji Ba za mu unguwa da Safna ba mu kaɗai za mu tafi ta kin ji? Juya mata baya mata idan ba mata san kallon ba mata san kallon su ko kanta take tsakani da Allah kin ga ko tsinken in yana nan ayi dabara in ba haka ba wallahi ba za ta bar mu ci abinci ta daɗin rai ba cikin jakar ta shiga dubawa da ƙyar ta lalubo tsinken ta mika wa maman tasu danko alawa sab danko Ɗauko alawar safuna a yi dabara ko tsinken zai gyaru. Alawar da ta cilla ƙarƙashin kujera safuna ta ɗauko tare da miƙa wa maman tasu. A hankali ta mai da tsinken ta ‘yar dabara ta miƙa mata ta soke amsa gashi yanzu. Yanzu tsuntsu ya kawo min ita ta wuke amsa kar ya ƙwace kayansa ya ce ya fasa. Tasowa ta ta maso kusa da maman tasu ta amsa tare da dubawa sosai sannan ta yadda daga sannan ta yadda daga gurin tsuntsu take don akwai tsinke a jikinta. Yau, wa yarinyar girki yanzu kawo ta kawo a ɗan sama baby ta faɗa tare da nuna cikinta a'a ba jan bashi ba shi ma baya bani nashi kai yar kirki kai yar kirki ya ce ba in yazo ki kaɗai za ki ringa goya shi kina mai wanka in kika hana shi ba zai yarda ki ɗauke shi ba ita dai sakuna na zaune tana daure gashin da tana murmushi tana kallon rigimar shahida yarinya karama sai faɗa wallahi mama Wallahi mama ba zan bashi ba. Kai ya jo ɗin kuma ni da ni ɗin ma ba zan bashi na ba ma ko yaya safuna ta faɗa ta da mai da hannayenta baya ta dangwabe kanta. Ita dai safuna miƙewa ta ta nufi toilet tare da faɗin yadda kike so. Bayan sun yi da sallah suna zaune a falo suna kallon katun mamansu na cikin ɗaki. Dan Asabe ne ya shigo ɗakin da sallama. Da gudu shahida ta sako daga kan kujera ta ɗane shi, ya ɗaga ta sama tana dariya, sannan ya zauna tare da ɗora ta kan cinye shi. Yaya, ka can yau ko cincu ya kawo min alawa daga shama? Haba sarkin surutu, kin ba wa safuna? Zamuwa ta ɗanyi daga kan kujera tare da faɗin yaya ina yi yini. Lafiya kalau safuna ya sukul ɗin lafiya kalau. Yaya, gobe za mu fara exam. Good, Allah ya kai mai kuma ba da sa'a. Mamansu ce ta fito daga ɗakin sanye da hijab ɗan Asabe ne? Ni ne ina yi ni lafiya ƙalau ya aiki alhamdulillah. Na shigo sarkin labari tana bani. Wani irin sarkin labari kuma sarkin da rigima kai. Dariya ya tare da mika wa safna ledar hannunsa ga ice cream na aje a sha. Ai kuwa shahida na ji ta kwace ledar tare da komawa jikin mamanta ta ɓoye wai ba za ta sha ba da ta siyo mata alawa mara tsinki. Rabu da ita abu da yanzu za ta yi bacci ci gaba da kallon ki shi ma dariyar ya sannan ya ce babu wata matsala ko anti wallahi babu komai sai ta yaran nan sabna da safiya na rasa gane kansu kullum cikin faɗa yau ma sun je sun yi gaba ɗaya ta kwashe littattafan sabna ta watsar kuma gobe za su fara exam shiru ya na ɗan lokaci sannan ya ce je ki kira min safiyar a hankali ta miƙe ta nufi ɗakin su safiyar a bakin ƙofa suka ci karo ta fito Dallacen ki bani guri mutum sai ka ce dabba ya dan asabe ke kiran kiranki bata jira amsar ta ba ta wuce ta koma daki ko da ta dawo bata koma kan bata koma kan kujerar ba kusa da yayan ta zauna ta da fadin gata nan zuwa da sallama ta shigo sanin yayan nasu na dakin kuma ta san halinsa jikin da a sanye ta zauna kusa da safuna tare da faɗin yaya gani kallon su ya shiga yi na ɗan lokaci kafin ya ce ba na hana ku faɗa ba safiya ce ta ce wallahi yaya ita ce wa zaki mun shiru ko sai na ci mutuncin ki? Ko ma me ta miki? Ba mutane a gidan ne da ba za ki gaya musu ba za ki zubar mata da littattafanta? Tashi ki je ki ɗauko mata naki. Tsayawa ta tana kumbure-kumbure ba magana nake miki ba. Yaya? Yaya ba ta kwafar not kullum din not ɗinta incomplete ne. Tsaye ta mi? Tsaye ta miƙe ta yi baya tana kallon sa. har idanta sun fara ruwa. Dama abin da kike da kenan a school ɗin taku, shi yasa kenan kullum kina cikin ƴan las wallahi tallahi zaki ki gamu da ni in dai a wannan exam din kika faɗi ke ko average kika ci ni da ke ni safna ki hakuri haƙuri kin ji kuna yin kara kuna yin karatun ke da friend ɗinki ni kadai na san me zan siya miki wannan karan mama da ke zaune tana ba ma shahida ice cream har ta yi bacci a jikinta mama yi masai da safe sannan ya fita daga ɗakin ita ma safiyar fita tai tana kuka da kuka ta shiga ɗakin nasu mahaifiyarta da suke kira umma tana zaune tana kallo ta masa ta sanya wa kofar ido tana jiran shigowar yar tata da ke kuka Hafsat da ke zaune tana assignment ta ce dalla malama wai kiwo ce zaki girma sai kina ɓare ma mutane baki kina kuka sai ka ce ba mace ba to ke kuma ina ruwanki in ba za ki share mata kukanta da ba ki rabu da ita wayyo Allah umma na wallahi ba zan yarda ba sai dai ko me za a yi a yi amma wallahi sai na ci uwarta gobe a makaranta menene uban waye ya taɓa ki ba wannan munafukar yarinyar bace ta ce ta haɗa min ƙarya gurin yaya ɗan asabe ita da babanta shi kuma har da shi kuma har da biye musu yayi ta yi min faɗa ke dai wallahi munafuka ce kullum sai kin haɗa faɗa a gidan nan banza mai kama da biri Hafsa ta faɗa tana hararar safiyar. Umma ce cikin jin haushi ta nuna ta tare da faɗin ke ce munafuka. Sakarar banza wadda bata san ciwon ‘yar uwarta ba. In da ke so kuwa ce, maimakon ki tashi ki shigar ma ƴar uwar ki sai kina zaginta. Amma umma kan me za kina biye mata bayan kin san shegiyar ƙarya gare ta. Na biye mata. Wallahi Hafsat ki kiyaye ni kin ji na faɗa miki. ci gaba da rubutun ta ba tare da ta kuma kula su ba don ita har ga Allah haushin safiyar take ji kin ga rabu da su wallahi kar ki raga mata in banda iskanci yarinya kamar aljana simi simi da kai kamar munafuka ki kwantar da hankalinki ki share ki kuma shi ma dan asaban yana munafunci cikin lamarinsa hmm hafsa ta faɗa a hankali ta da faɗin wata rana sai ta sai ta baki kunya in kina biye mata Gida ne a haɗaɗɗe wanda ya gaji da tsaruwa kamar a ƙasar Turai. Ginin ya tsaru, iya tsaruwa. Cikin gidan na shiga ɗan gaba ɗaya ‘yar ƙauye da kuma saboda kalle-kalle. Ko ina ya tsara cikin falon, cikin falon na shiga, nan na buɗe baki saboda haɗuwarsa. Wata mata na gani wadda ba za ta wuce shekara ashirin da biyar ba fara ce tas kuma tana da jiki ba laifi. Zaune take tarkacen takardu a gabanta da alamu makin take Salma, Salma, Tsaki ta ja tare da faɗin ina zuwa, wai ba za a taɓa barin mutum ya yi abin da zai yi ba. Ajiye fiyan ɗan ganin ta sannan ta miƙe cikin ɗakin shi ta nufa sannan ta tsaya tana kallon sa. Kin ga shi yasa kullum muke samun matsala da ke. Kwata-kwata kin maida aikin ki yafi komai cikin gidan nan. Gaskiya bana na jin daɗi. Habadiya, kai ma ka san gobe ne ake son haɗa result ɗin yara. Tunda hutu za a yi, kuma in ban yi recording ɗin ba yanzu yaushe kake son na yi? Kai dai kawai ba ka son aikin nawa ne shi yasa au. Haka ma za ki ce kenan duk haƙurin da nake da ke ba kya gani? Good ki yanda kike so. Ta ta ya biya fice don gaba ɗaya Salma haushi take bashi. Bin shi ta yi da gudu tare da tara kofar ina kuma za ka? Inda kika aike ni amma ai ka san baka min adalci ba. Baka tashi fita ba sai da kaga weekend ina gida ki bani guri na wuce bana son abin da kike yi. Wallahi Fahad babu inda za ka je. Au. Kina nufin saboda ke sai na ki zuwa gaida iyayena kenan ko? Me yasa Salma kin raina ni ba kya ganin girma na ni ba mijinki ne. Ki daina abin da kike. Ka bari da yamma ka je ka gaida su. Tsayuwa ya gyara ta da faɗin in na zauna a gidanki ki gaya min abin da zan miki. Ka ga Fad. kowane ma'aikaci yana buƙatar hutu duk weekend saboda haka ka tafi ɗakin ga kai kwanciyar ka in ya so da yamma sai ka je ka gaida su ɗin. Ture ta yi tare da jan tsaki ya fice daga gidan. Motar shi ya shiga tare da mataki gidansu ya nufa. Ko da ya isa bai gadi ne ya buɗe masa gate ɗin sannan ya yi fakin ɗin motar shi. Cikin falon ya shiga da sallama. Mami tana zaune tana duba wani littafi fuskar ta ɗauke da ɗan ƙaramin glass a fuskar ta. Zawa ya kan kujera tare da gaida ta. Littafin ta ajiye gefe ɗaya tare da cire glass ɗin sannan ta amsa gaisuwar tasa. Ya gidan, ya Salma, wallahi duk lafiya ƙalau ina Aisha. Ina ga tana sama, kira ta mana a waya. Na san zancen gizo ba zai wuce na koki ba. Wallahi kuma momi kamar kin san yunwa nake ji ta zo ta haɗa breakfast. Ga wani can da na yi ma'abbanka yana sauri kaɗan ya ci ya wuce Kaduna. Yawwa momi na Allah ya bar min ki amin. Allah fat kana bani mamaki namiji kamar ka ba zai iya da gidansa ba da an yi magana ka ce aiki ya mata yawa ko da ƙasar take rike da ita at least za ta ware ma mijinta time ɗinsa Ba abin da ta iya sai shegen kishin banza. Mommy, a dai mana hakuri za a gyara insha Allah. Kai ni ba ni guri dalla. Mikewa yana dariya ya nufi dining. Zama ya ci abincin ya koshi sannan ya mike ya dawo falon. Har yanzu mommy tana nan ba ta tashi ba. Zama ya suka dan taba hira kafin ya mata sallama ya tafi. Kashe gari tun da safen mama ta tashi ta yi masu safuna wanka sannan ita ma ta yi shiryawa safna ta yi cikin kayan makaranta masu kyau sannan ta yi breakfast sannan mai ɗaukar su ya iso suka tafi makaranta ko da suka iso dama ajin su ɗaya safna da safiya primary 5 dama ita safna ko a makaranta friend inta ɗaya ce husna suna zaune suna karatu kafin su fara exam ɗin gashin da ta ji an ja mata ta baya ash ta faɗa tare da jiyowa Safiya ta gani tsaye ita da ƙawayenta su uku a kanta. Haba Safiya, me hakan zaki ja min gashi? Ki sake ni mana. Dalla malama ki sake ta mana, ke ko kunya ba kya gidan ku ɗaya amma kina mata abu kamar ba ‘yar uwarki ba? Kin ga. Dakata Husna ban sa da ki ba, da ‘yar gidanmu nake. wa Safna ta ta da matsa kusa da Husna, sannan ta kalli Safiya ta ce ni ina jin maganar yayana. Dan ya hana mu faɗa, saboda haka ki je ki yi ta yi. Sannan ta kama hannun Husna suka bar wajen. Da da ta ta janyo ta, wannan karan sai da ta faɗi ta ji ciwo a kafarta. Ai kuwa Husna da saurin hannu ta kwaɗa mata mari nan fa dan bai kace me aka dinga faɗa da ke da ƙyar aka raba su ita dai safuna na gefe kafar da sai faman jini take nan antinsu ta kiraye su dukkanin su sannan ta musu hukunci ta kuma safuna aka wanke mata ciwon nata haka suka yi exam ɗin har aka tashe su ko da driver ya zo ɗaukar su dama safuna ce mai shiga gaba dan ita safiya cewa take ba za ta zauna kusa da ita ba haka suka dawo gida babu wanda ya yi wa wani magana Da Salama ta shiga sa jikin mama ta faɗa tana kuka. Lafiya safna yau kuma da kuka aka dawo. Shahida ce ita ma da idanunta suka ciko da kwalla ta ce, Ya safna, waye da keke? Cikin kuka ta ce, Kalli mama ciwon da safiya ta ji mana a makaranta. Garin yaya kuma, ba yayanku ya ce kar ku ƙara faɗa ba, wallahi ba ni na ja ta ba kuma ban yi faɗa da ita ba ture ne ta yi na faɗi. Wannan wani irin bala'i ne. Mikewa ta yi da katon cikinta ta kama hannun safuna shahida na fiye da ita suka nufi ɗakin su safiyar. Ita ma tana can ta haɗa ƙaryarta kuma uwar ta ta tayar da tana ta faman faɗa. Salamar da aka yi ce ta tsaida ta mikewa zaune ce tare da faɗin. Lafiya Maryam za ki shigo min ɗaki? Hmm. Hauwa kenan. Me zai kai ni shigowa ɗakinki in ba in ba ƙurenin da kuka yi ba. Ke Safiya, me yasa baki da mutunci? Safna ba kanwar ki bace amma kike takura mata, yanzu ko wani kika ga yana kokarin dukanta, ba kya tare mata ba? Kin ga Maryam, ya ishe ki haka. Ya zaki shigo har cikin dakin si kina mata faɗa kamar ke kika haife ta. Dole na mata faɗa, kalli, kalli abin da ta yi mata. Ta faɗa ta da buɗe mata ciwon da ta ji masa safina. Fada suka yi kuma aka cuce ta, kin ga kuwa ai ba maganar kawo kara Hafsa ce ta shigo ɗakin da Salama tana murmushi tare da ɗaukar shaida. Anti, dan Allah ku yi hakuri, na san duk akan Safiya ne. Wallahi Hafsat, ni kaina rashin jituwar yaran nan yana damuna. Amma sam umman ku ta kasa fahimtar. Ta kasa fahimta, Allah ya kyauta. Dama dole na kasa fahimta, saboda ba ta da kunya. Ke kuma Hafsat za ki gane. Sakarar banza kawai. har ɗaki hafsa ta raka su safuna sannan ta dawo tana shigowa ɗakin umma ta kwaɗa mata mari banza ma kwaciya idan na ƙara ganin ki idan na ƙara ganin kin taka ɗakin matacin wallahi sai na ɓata miki rai amma umma da zaki ki min shiru ko sai na ƙara kwaɗa miki wanda ya fi wannan Safiya ta kalla marara tare da shigewa cikin ɗaki. Zama ta kan kujera shahida na gefen ta har yanzu gurin yana miki ciwo safna. Eh amma ba sosai ba kuma na gaya ma antinmu ta ɗau mataki. Allah ya kyauta mu je ki canza kayan ki ci abinci ku tafi Islamiya. Ya safna ni ma za ni makarantar kin ji? Mama ki ce ta je da ni. Tana magana tana dukan cinyar maman su to za ta je da ke dan Allah haba sai damun mutane kina son ki je makarantar kuma in kin je din ki ta dukan 'ya'yan mutane baya ta ta juya ta da zama a ƙasa Tana kuka har da hawaye, Safna ce ta matsa kusa da ita tare da tsugunnawa. Haba my sweet sister da ke zan tafi rafi mama ba zan ba ta abin mu ba. Share mata hawayen ta tare da rungume ta. Ita kanta mama yaran nata na burge ta. Burinta a rayuwa su samu rayuwa mai kyau shi yasa koda yaushe take musu addu'a. tashi mama tashi mana safuna ki je ki daure jikinki ga kayan makaranta ga kayan makaranta can na dauko miki mikewa ta ta da rike hannun shahidan suka nufi ɗaki suna ta wasa da dariya har ta gama shiryawa har ta gama shirya abinci suka zauna suna ci suna bawa juna a baki har suka gama hijab ɗinta mama ta sanya mata ta da basu kuɗin makaranta hannun shahida safuna ta kama suka fito Da kamar ta shiga ɗakin su Safiya ta ce ta taho su tafi makaranta amma sai ta yi tunanin abin da zai biyo baya. Tafiya kawai suka yi suka sa. To masu sauraro a nan za mu dakata. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.